studio Kalangu. Tahiya yanayin niger Kalangu studio Kalangu. Tahiya yanayin niger. Fondation Hirondelle Nijar, Sasha Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun halarta ta mata ta musamman aka gani a zandar a yayin zabubukan da suka gudana a ƙasar Nijar lura da wata ƙungiyar mata ta yi kenan cikon bayani a cikin shirin. Miliyar 75 na kudin sefa su ne gwamnatin Nijar zai tattara domin samun alluran shashawan kokowa da coronavirus sanarwar da hukumar kiwon lafiyar al'umma ta yi a jiya. Yaya mahaifa ke tunkarar batutuwan soyayya da 'ya'yansu za mu tsuma a kai a cikin rahoton musamman na shirin yau. Masauraro barkanmu da yau Laraba 30 ga watan Disamba 2020 gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin. Musoma da shaida muku cewar ƙungiyar ƙasa mai kula da shirya da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta Seni na ci gaba da wallafa sakamakon zaɓen sabon shugaban ƙasar Nijar zuwa ranar yau a cikin ƙananan hukumomi 266 da ke ƙasar Nijar 69 sakamakon su ya fito cikin mutum miliyan bakwai da aka rubuta fiye da mazaɓa miliyan guda suka yi zaɓe kwatankwacin kaso 13.461 cikin 100 a bayanin rawaitar shafin yanar gizon seni na yau da safe. Zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ƙasar Nijar sun samu halartar mata da musamman halartar mata ta musamman ya kasance wajen aje takara ne ko kuma saka kuri'a ko kaka hajiya umma alhaji abani shugabar ong sos farm a amfan reshen zandar ke ganin wannan yunkurar da mata suka yi ga amsar da ta ma mustafa mustafa mamman sani kowane biro da fata da muka je supervision mun ga mata tubarkalla da yawa sun hutu kasan mata an musu waye wa kai in dai suka yi zamana irin na da maza suna gaba da harkokin nan bayyayyuwa su tuna ai mun gani su nawa akai ba su tunawa da mu mata mu kuma gaskiya duk duniya inda za a ce a ci gaba dole he mace ta kana ta kokari in dai aka ce a bar mace a baya to babu wata ci gaba da za a samu shine wannan waye kan da aka yi ma mata suka lura gaskiya haka nan ne suka aje takara kuma hallo suka sa abokansu ne yan uwa ne makwabta ne kowa aka ja mata hankali ta hutu ta je koriya ta sannan ta koma ta yi aikin kuma haka ko aka yi gara muna nan ana tahe tare ka faɗa da ka faɗa in ya so duka abin da za a yi a tuna da mace tana nan ita ma tana gani ta sa ido tana kawo ta gudunmuwa. cibiyar sa ido ga tsarin zaɓe opel niger 'yan sa ido 65 ta wakilta a faɗin shimfiɗar jihar maradi duk da an yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana An lura da wasu kurakurai da dama a cikin jihar a cewar jagoran Opel Niger na yankin Maradi. wakilin na musamman Muktar Hamadu ya firanta da Yakuba Labo Madugu sai ya ce. a nan jihar maradi da biyar. kungiyar mu ta dauka muka sa wani departament da cikin wasu komin komin wannan mutane namu suka sanya ido abu na harko dai an yi zaɓe cikin kwanciya hankali a maradi sai wasu yan kurakure wanda ba a rasa ba kamar can wajen barmu sai sayan ƙuri'a da yan siyasa suka yi ta yi ana ta bada cin hanci wasu suna bada zane wasu suna bada takalma wasu suna bada kuɗi sai biletan da aka samu suka yi karamci cikin wasu biro de vote sai wajen mutane wanda ya kamata su yi zaɓe saman list additive a zaɓe na shugaban ƙasa ɗan ƙasa duk inda yake in akwai biro da vote yana iya zuwa ya yi zaɓe ba dole sai akwai sunan shi ba saman wannan girgam na zaɓe nan ma an samu kurakure da yawa wannan mutane sai ni su ba su dama ba suka je suka yi zaɓe wannan bai kamata ba tunda doka ta ba su dama su yi zaɓe ya kamata a ce sun yi zaɓe. Bisa ga gurmazon murkushe cutar coronavirus a ƙasar Nijar, miliyar saba'in da biyar na kuɗin sefa gwamnatin Nijar zai tattara domin sayan alluran shawarar rigakahi kaso 47 zuwa 48 cikin ɗari na al'ummar Nijar su ne sahun gaba ga zuwa wannan shaushawar Dr. Abashe Ranau babban sakataren harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ya baiwa Olivier Asogbabi amsar tambayoyinsa. Waɗanda allurar za ta shafa su ne tsofaffi mutanen da ke nuna alamun rashin lafiya jami'an kiwon lafiya akwai kuma hukumomi akwai jami'an tsaro da 'yan makaranta ana abokan hulɗarmu za su ɗaukar mana kashi 20 cikin 100 sannan gwamnati za ta ɗauki kashi 25 cikin 100 bisa batun sayan allurai da abubuwan da suka jibanci haka da rarraba da abin da za a kashe a wajen aikin game da batun matakai hakika kokowar mu ta tsaru kuma tana ci gaba bisa bisa la'akari da yanayin ci gaban cutar a halin yanzu matakan da aka ɗauka suna tafiya daidai da yanayin matsalar matakan suna iya karuwa zuwa dukkan matakan da kuka sani ko a'a ba matakai ba ne da aka keɓe ko suke shafar wani gungu ayyuka ne da aka tsara da kyau bisa yanayin cutar a gaida maman ada da fasara kaso mai mahimmanci na mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar niger su ne jami'an kiwon lafiya likitoci kaso goma sha shida cikin ɗari hakan na da alaƙa da rashin mutunta matakan da hukumomin kiwon lafiya suka gindaya a faɗar babban sakataren sandikar ma'aikatan kiwon lafiya suizas ga dai bayanin da haruna abdullahi ya yi a yanzu wannan malati ya zo da wani sabon salo sai ka gani wannan duka abin da muka sani babu shi sai dai an tafi an diba a laboratoire sai a gani lalle mutum da wannan malati lokacin da ya fara mun je mun je waya cikin likitoci a jama'a lalle da muka je abin da muka gani kaya ba su isa ba sai ka ga ga dan babeta da aka badawa an ba mutum ita wajen sati guda sati biyu bai isa abu ne da ya kamata awa uku awa shida an hudda an sa wata sabuwa kuma sai muka gani amma mu ma'aikata akwai sarwa cikin masu laihi suna da shi amma ba su sawa kenan kaga shine ya sama duka mutanen da Niger an ka samu masu covid din duka mun ka diba sai mun ga likitoci wajen kashi sha shida cikin ɗari canin likitoci yalla ba su ɗauki matakai da ya kamata su kare kansu ba sun kai wannan malata da yawa da shi mun ka ce ya kamata mu zo ga abokan mu tattamana da su yadda kowa ya kamata waɗannan ka'idodi da gwamnati aza kowa ya respectan su saboda mu samu mu tsaye da wannan malati. Duk dai akan wannan matsala ta cutar coronavirus jihar agadez ke jeri na biyu ga adadin halin kamuwa da cutar coronavirus tana bima birnin yamme hakan na da alaka da gwaje-gwajen da aka yi ga bakin habure masu balaguro da wasu da suka yi ma'amala da su shugaban cibiyar bada labari ta harabar kiwon lafiya ta agades mamadu malam adam ya bada bayani a kai Uh, hal yanzu a agadas uh, cikin ƙasa mu na biyu bisa ga yawan masu cutar uh, da aka samu baya bayan nan mun ƙara yawan gwaji kan masu balaguro har ma kuma da waɗanda ake zaton sun yi mu'amala muna da waɗanda cutar ta harba muna da 'yan gudun hijira da dama da suka yi balaguro mun shirya jigilar su daga filin jirgin agadas nan take waɗannan 'yan gudun hijira an yi musu gwajin pcr daga cikinsu an samu masu cutar tun lokacin kula da wannan cuta mun samu 251 masu cutar COVID da aka tabbatar bisa 3,853 da aka ma gwaji. Abin da ke da muhimmanci kwanaki 29 na farko watan Disamba mun samu mutane 112 masu cutar bisa gwaji 1,683. A jiya mun ba ku labarin hadarin da ya afku tsakanin bas-bas biyu masu sufurin fasinja Bayan mutum shida da suka mace 26 suka raunata game da haɗarin da ya afku jiya shigowar garin Malbaza tsakanin bas-bas na sufurin fasinja sakamakon ya ƙara hawa mutum biyu sun mace a cewar shugaban asibitin kwani inda aka kai wa'annan mutanen da suka ji rauni ga dai bayanin da dr ila abdu yama wakilinmu asuman arzika mutum 29 an ka kama na waga likitar tamu ta kwanne a cikinsu biyu suka rasa rayuwarsu mutum goma sha ɗaya suka samu karya mutum biyu suka rasa kafafuwan nasu yawan da suka samu kariya kenan da yawan da suka samu suka rasa kafafuwan nasu muka musu takardu muka kai su babban likita ta tawa suna can ana musu magani amma akwai uku yawan da muka aika likita ya mai a cikin uku din nan guda karama ce ta samu rauni amma bata samu karya ba tana tare da mamata wata samu karya shi yasa suka tare A wani fannin kuma a ranar 23 ga watan Desamba, gwamnatin ƙasar Nijar ya amincewa tsarin ƙudiri mai yardewa dubarar ƙasa ga sayan albarkatun noma na gida wajen ƙananan manoma. Manufar ita ce a kyautata musu yanayin rayuwarsu. Shugaban haɗakar mazamna karkara Jibo Banya ɗauke da cikon bayani. Si les gens sont d'accord que les In dai jama'a ta yarda da cewar kaso 85 na 'yan ƙasa ya ji jibinci mazamna karkara ne kenan sai dai a tallafawa manoma don su yi rayuwarsu cikin mutunci ga amfanin aikin da suke yi. Gwamnati ta tallafawa wa'annan manoma ta bunƙasar da siyasa mai fa'idar jan ƙoƙari amma kuma siyasar aiwatawar ta dace da gaskiyar al'amuranmu dukkan wa'annan ayyukan za su baiwa manomi na ya ƙara aunin albarkatun noman da yake da zaran amfanin noma ya karu sai a tunkari sarrafa albarkatun gwamnati ya sayi kayayyakin gida da aka noma wannan mataki ne mai kyau mataki na biyu kuma ya waje ba a tallafa wa kungiyoyin manoma na su zama nagartattun kungiyoyi da za su kara yawan albarkatu su samu kuma su sarrafa su su samu hanyar karɓo shigowar kasuwa. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, ƙwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yi yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. A cikin zamantakewa a ƙasar Nijar da wuya ake bayyana firar soyayya wajen mahaifa, bale ma a cikin hira da mahaifan ke yi da 'ya'yansu. Domin samun fayyacewar lamarin, Olivier Asogbabi ya firanta da ɓangaren biyu, ga zubin firar tasu. Abdullahi Hassan ɗalibi ne ajin Katriyam ɗan shekara 20 tun yana da shekara goma sha biyar yake ma mahaifansa hirar soyayya a ganinsa idan yanayi ya yi kamari tare da abokai mahaifa su ne hanyar samun agaji. Bayan abokanenmu akwai iyayenmu, ko da wani abu ya faru a cikin wannan al'amari ana iya zuwa wajen uwa ko uba a bayyana musu ga irin matsalar da nake ciki. Na yi magana da mamata saboda mahaifina yana da tsanani. Rahilatu Musa ɗaliba ce ajin Premier shekara goma sha bakwai gare ta. Ga mahaifanta ta soma ɗumawar batun soyayyar da ke zuciyarta. Ina iya cewa batu ne da ana iya yin shi zuciya buɗe, amma fa gaskiya ba abu ne ba mai sauki balle ma in na farko ne. Ko ki ga ana ɗan jin kunya, ya nuna mini soyayyarsa karara To amma kasancewa ta ai shekara goma sha bakwai, ma'aifiyata ta san da iyarta tana da masoya. Ba zan zo ba in zamna gabanta in ce mata ina da masoyi don in ji na sabke nauyi. A ganin uwaye firar batun soyayya ga balagage abu ne mai shucin gizo misali a cewa ramidu Sidiku madumki a unguwar bukoki ta yame uban yara uku yin maganar soyayya sai an yi hakan. Idan baka da hali ka samu aikin yi ta takuna kyakkyawar makomar yaro ya kamata a rinka hira da shi zai taimaka wa yaron ya san yadda zai iya tafiyar da rayuwarsa yana da matukar mahimmanci ka rika hirantawa da yaro shi kuma hassan dan shekara 63 wanda yau da 'yan shekaru ya yi ritaya yana da haɗari yin batun soyayya idan ba aure ba ne za a yi idan ya shafi batun aure ne kana iya faɗa wa iyaye amma idan abu ne wanda ya shafi hira ta samari da 'yan mata wannan ba abu ne gaskiya da za a faɗa wa iyaye ba babu wani amfani yaro ya fara maganar soyayya tun yana da karancin shekaru saboda suna iya samun matsala tsakanin yarinya da kuma samari don haka kullum muna hana mu 'yan mata hira da 'yan samari batutuwan soyayya mafi yawancin lokuta suna rataye ne da shimfiɗar alaka da jin kumya amma a wanga zamani a wajen matasa ba wani shingen jin kunya duka-duka masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen amadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗin badan da arlit malam mamman gugu ke muku sallama a futa lafiya.